zo Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ah, shiga nan ba, shiga nan ba. Sai maka. Assalamu alaikum suna na Lawal Ahmad Umar Hashim a cikin Izza su. Yana ne? Assalamu alaikum jama'a suna na Salisu S kuma Jibrin sabon ma'aji a shirin Izza Wannan shiri da muke na Izza su a ba gaskiya bane ba muna da yi ne domin mu nuna ma irin waɗanda suke irin wannan halayen da halin da yake da kyau da wanda baya da kyau muna nuna ma kowanne irin halayensa in hali ne naka mai kyau to ga ka, in kuma hali ne naka baya da kyau to ga sakamakon da zaka iya samu saboda haka fim ne muke shiryawa saboda abokina mutane suna tare ne suna cewa <laughs> mutane suna tare ne suna ce min ni mugu ne ni wayo to wannan Umar Hashim gashi nan abokina ne kuma zai kashi Umar Hashim to mutane ku sani cewa fim ne muke yi kuma muna nuna mai kyakkyawan hali ga inda zai yi mai mummunan hali shi ma ga inda zai amma ba gaske ba ne ba kuma sannan kar a manta a ci gaba da subscribing din bakori tv ku ci gaba da bibiyar mu domin ci gaba sannan ku danna karawarwa domin ci gaba da kallon izza so da ma wasu shirye-shiryen namu sababbi da su zo a baya gaskiya mun gode mun gode salamu alaikum eh, hoto ne Allah a

makwarkwaro galau galau ma kana daga cikin shekakki kenan <laughs> za ku taimaki gaskiya za ku taimaki gaskiya za ku taimaki gaskiya idan kuma ku taimaka ba a wannan matan guda ko bada barkono ne ba abin da ya zai ne shigowa nan shigowa nan usman ba karamin doki kin ga kun yi haka kun karkace fa wannan kun ga a fa ke ke ba ba wani ciki za ka yi yau da su. Yayi.

gaskiya ki ci koyi ki na gama yana na gaskiya dan yi jawabin ki na yanzu na sai kuma ki tsallaka ki tafi za mu taimaki gaskiya rolling sound action na ma'aikaci a cikin wannan dalilin da ya sa na raba ku takardu cewa mu tare da ku a nan gudun ne, ina so na gaya muku akwai aiki a wanda kuma wannan jan aiki ne to amma kin san cewa doka ce ma'aikaci ya tara ma'aikatar a wannan kamfanin da alama bai karanta ka'idar ba ka'idar tana aiki ne akan ma'aikacin ya tara ma'aikatan da kasan ofisoshin shi suke ba za ku taimaki gaskiya dora kawai za ku taimaki gaskiya za ku taimaki gaskiya za ku taimaki gaskiya za ku taimaki gaskiya insha Allah za ku taimaki gaskiya za ku taimaki gaskiya insha Allah kot dala kai Allah sarki yanzu duk wannan tanadin da na yi na murnar zagayowar ranar mu da fesal ya tashi a banza kenan kai ban ji daɗi ba wallahi duk wannan tanadin da na ya tashi a tutan babu kenan kai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba fesal bai zo gurin nan ba gaskiya ba lafiya ba ko kuwa dai na gano wani abu an ya kuma ba wannan munafukar 'yar uwar tasa take shirya min tuggun da ban sani ba tun da dama na ji kishin kishin din cewar ana kulla makircin hada aurensu da ita da faisal tab jan zama bai ganni ba bari ma ki ga in tashi na je na same ta ai ban ga ta zama ba bari na je na same ta yanzu <sighs> hajiya kwantar da hankalinki na miki alkawari ba zan bari wani abu ya faru da faisal ba saboda faisal mutum ne mai shiga zuciya da cika alkawari kuma mai son gaya wa mutum kowa gaskiya komai ɗacinta na tabbatar faisal ba zai tafi domin ya samu a cikin baƙin ciki ba akwai abin da ya faru da faisal sannan kuma hajiya ki yi haƙuri insha allahu zan yi iya ƙoƙari na domin binkito meye ya ɓoye faisal ki yi haƙuri hajiya ni kaina ina cikin wata damuwa kasancewar ban ga faisal a kusa da ni ba to shikenan hafiz tun da kacce na bar wannan magana shikenan na batta amma ka san dole na kasance cikin damuwa ka san ba ni da wani yara a guri na fesal shi ɗaya na shin rage min shi kaɗai nika gani na ji daɗi cikin rayuwata fesal shi ma gashi yanzu baya nan na rasa inda fesal shi shiga shin ya zan yi in samu farin ciki faisal baya kusa da ni kaga ba yara yanzu gaba ɗaya duk ba ni da kowa a gabana yan uwansa gaba ɗayansu sun mutu sakamakon maganin sauran da na kunna musu cikin ɗaki gaba ɗayansu sun bakbake na rasa su shi kaɗai na shin rage min kuma gashi shi ma yanzu shittahi ban san inda shittahi ba du Allah du annabi hafiz ka taimaka ka nemo min inda fesal shi shiga ka taimaka ma rayuwata ka nemo min